bayan haka ya kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na ranar talata 19 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama da 433 wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan takwas miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nahal kuma kafin karanta ayoyin da za mu fassara wanda zama insha Allah ta'ala za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu za mu takaita sharhi da dogon bayani akan wasu tambayoyin saboda duba da lokaci muna so mu ga cewa karatun ya ja don haka wani abin za mu ba da shi a takaice wani ya tambaya yake cewa mai hukuncin rubuta baitocin baitoci na addu'a ko ayoyin alkur'ani a jikin likkafani na mamaci yayin da aka sa shi a likafani za a kai shi makabarta a rubuta baitocin a wasu addu'o'i ko kuma a rubuta ayoyin alkur'ani a jiki wannan ba shi da asali ba shi da tushe yin haka bida ce a addini wannan likafani abu ne da ƙasa za ta cinye saboda haka ba bisa shi za a yi masa hisabi ba abin da yake rubuce za a abin nan ba aikin da ya yi shi yake bin sa mutum aka binne shi abinda yake bin sa kawai shine aikinsa saboda haka abinda ya yi na kwarai ko wanda yake akasin haka kishiyar haka shi ne zai bi shi kabarin kamar yadda mazo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da za a binne mamaci abubuwa uku suke bin sa ɗan uwansa da dukiyarsa biyu su dawo su bar shi da ɗaya wato a bar shi da aikinsa saboda ka aikin sa wannan shi kadai yake zama tare da shi shi zai wanzu da shi kuma mun karanta hadisin bara ibn azib wanda bayan an binne mamaci ya tafi idan mutumin kirki dai sai ya ga wani saurayi matashi ya zo yana ɗebe masa kewa ya ce kai waye ya ce ai aikin ka ne idan kuma ba mutumin kirki bane to a kuma zai ga wani mai munar halitta mai wari mai ɗoyi ya zo ya zauna kusa da shi don ya ƙara razana shi ya jefa masa tsoro a zuciya ce kai kuma wane ne da fuskar ka bata tare da alheri ya ce aikin ka ne saboda ka aikin mutum shi yake bin sa kabarinsa ba wani rubuce-rubuce da za a cikin linkafaninsa ba da bayan yan kwanaki aka je aka tona ma kasa ta cinye linkafanin a tabbai tambaya ta biyu kuma tabbaya yi a can akan cewa wai aljanu mutumin da yake da aljanu wato yake da masu shin wannan masu zai iya tashi a azumi to wannan abin da zake waki shi zai gaya maka ansa shin yana tashi din ko ba ya tashi kana ganin masu masu din abin da su na tashi kaga suna zabura zabura lokacin azumi ko ba ya tashi abin da ya zo a hadisi shine za a daure mara da tushayati wato shugabannin su ne za a sa su a cikin kukubi a daure su amma ba kananan ba kananan za su ci gaba da wace-wacen su kuma za su ci gaba da zabarin waɗanda ah, suke Allah ya riga kaddar za su zabarce su saboda haka wanda suke shiga mutane ba su ne shugabannin ba su wannan aiki ne ake ba su su wannan ba su aka ce za a daure ba annabi cewa ya ce wa tusaffadu baradatu shayafi manya manyan shugabannin su aka ce za a daure saboda haka za a ga mai masul gini masul nashi zai iya tashi ko da a lokacin azumi ne dole ne idan mutum ya yi alwala sai ya yi sallah a ba dole ba ne sunna ce akwai sunnatul wudu idan mutum ya yi alwala ya yi nafila biyu wannan sunna ce amma ba tilas ba dole ba ba laifi ya yi ba dan bai yi ba amma idan ya yi to yana da wani lada na musamman da Allah zai bashi saboda ya zo da wata sunna ya tabbata bilal lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Na ji takun tafiyarka a cikin aljanna me kai ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga bilal yace na ji takun tafiyar ka a gidan aljanna akwai wani abu ne da kake yi har ka samu irin wannan falala shi ne bilal ya ce to shi ne bai iya tuna wani abu da zai ce ko shi ne ya sa shi ya samu wannan falala ta musamman abin da ya san yana yi nisan da ya yi alwala sai ya raka a biyu ya ce to da wannan ka wannan sunna sunna cewa shi tana da tana da amfani kwarai da gaske har tana da cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa bilal bushara da aljanna saboda ita amma ba wai wajibi ba ne mutum zai iya zuba ruwan deton a cikin ruwansa na ibada ruwan da zai amfani da shi a wani aiki na ibada don abin da zai canza wato ɗanɗano ko launi ko ƙanshin ruwa to ya canza ruwan daga alma'iya ya koma wannan abin idan kowa kola ce aka zuba ya koma coca-cola mutukar dai ya canza kamanninsa ko ya canza ɗanɗaninsa da koma ɗanɗanan coca cola to coca cola ne in kudin abin da soka rodo ne ta zama soka rodo kudin zaki ne ya zama kudin zaki to haka nan detol aka zuba shi wani abin da ɗaya daga cikin abubuwan da uku suka canza to shi kenan ya fita daga ruwa wanda za a yi ibada da shi ya koma wannan abin da aka zuba a cikinsa sai dai idan an zuba ɗaya daga cikin suyofin da uku ba su canza ba wato wannan network din ya daga amma bai tasiri ba an ɗanɗana shi ba a ji wani ɗanɗano na daban ba ba a ji kuma yana ya canza ƙanshinsa ba kuma launinsa yana nan yadda aka san shi da shi to wannan babu komai ruwan ya riga ya rinjayi shi wannan abin amma idan har wannan abin ya yi tasiri ya bayyana a kai to shi ke wannan ruwa ya tashi daga aiki sai dai a yi wanka haka da aka saba da shi na abin da amma ba ibada ba sai kuma mai tambayar cewa shin sai mutum ya haddace alkur'ani ne yake zama malami wato sai ya haddace alkur'ani gaba ɗaya sannan ya zama malami ko cikakken malami kamar da ya ce sannan kuma a gaya masa sahabbai nawa ne suka haddace alkur'ani ko su waye cikin sahabbai suka haddace alkur'ani Ah. haddace alkur'ani ba sharaɗi ba ne na malami ya zama cikakken malami ba sharaɗi ba ne da ijtihadi wannan duk malamai sun yarda da wannan cewa ba sharaɗi ba wanda zai zama mujtahidi sai ya haddace alkur'ani abinda dai ake so ya zama da ya san ayoyin da suka zo na hukunce-hukunce wato koda bai haddace ba zai iya tuna ayar in ya bukace ta zai buɗa aya ce a cikin suratul baqara ko a cikin suratul nisa ko a ali imran ko a al-maida ko a cikin suratul an'am wato zai san akwai aya kuma tana dauke da hukunci kaza in yana san lafazin ta zai buɗa sharadi ne wannan amma ya zama mujtahidi ba zai iya sanin cewa akwai aya a guri kaza ba ko in yana neman ta bai san ya zai samu ta ba to wannan ba zai zama malami ba amma sharawa sai ya haddace an zaharin qalb wato zai karanto daga fasiya daga bakara har zuwa nasi da ka wannan ba sharadi ba duk malaman usul sun yi wannan bayani wasu sun sharɗanta sai ya haddace ayatul akam ɗin ko da bai haddace alƙur'ani ba ayoyin da suka kunshi hukunce hukunci da fiqh sai ya haddace su to shi ba wannan dai ba sharadi ne da ya samu karbuwa a gurin duka malamai abinda ake so ya zama ya stahdir ayatul akam. muka ce yastahdir shine zai iya halarto su zai san cewa a cikin akan harka saki akwai ayoyi a cikin suratul baqara akwai ayoyi a cikin suratul eh, al-talaq akwai ayoyi a guri kaza in ya tashi bukata kawai zai buda ya karanta kuma ya san cewa suna nan kuma sun kunci hukunce hukunce iri kaza iri kaza da za a nemo shi ya faɗi hukunce hukunce zai faɗa to koda bai haddace ayoyin ba zai iya zama malami mujtahidi matukar da ya cika sauran sharuɗan da ake bukata na mujtahidi akwai sharuɗa daban da wannan suna nan da yawa to amma dai wannan abin da ya shafi alqur'ani kenan sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba dukan su ne suka haddace alqur'ani ba kai ba ma mafi yawanci su ne suka haddace qur'ani ba aqallu min alqalil kadan ne suka haddace alqur'ani da shi yasa ibnu al-jawzi a cikin littafinsa al-mudhish al-mudhish littafi ne na ibn jauzi da yake tara abubuwa haka masu ban mamaki a watakila in a hankali ne kawai aka magana sahabbai sai ka ce duk ba haddata ne ko ba haka ba daga baya mahaddatan suka yawa suka yawaita kuma ku manta ba lokacin sahabbai lokacin alkur'ani yake sauka saboda ka kaga magana ba a ce an haddace lokaci ɗaya bai taso ba yanzu ne sai ka dukufa watakila ka yi wata uku wata hudu ko shekara ɗaya a masallaci kana yi tikafi ka haddace saboda alkur'ani yana nan ya gama kammaluwa an hada shi a guri guda amma kuna tuna a lokacin sahabbai ba haka yake ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam nake nufi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba a wannan lokacin yake sauka kuma wasu marubuta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya zaba wadanda in an saukar da aya sai ce to su rubuta ta a sura kaza a guri kaza sai ya umarce su mafi yawancin adadin da aka faɗa na marubuta alkur'ani da su fi ba su su arba'in ba duk da dai in aka tsaya aka tace aka rere ba za su kai arba'in din ba to amma duk da dai a faɗi kowa ma da sunansa ya zo kamar yadda alkitani ya rubuta a cikin littafin a taratibul idariya sauraka ba su wuce su su arba'in ba bisa mafi adadin marubuta wanda aka faɗa na annabi sallallahu alaihi wasallam daga ba kowa kuma yake rubutu bari a ce kowa aya ta sauka zai rubuta ba kowa ne yake iya rubutu ba ɗan masu rubutun a lokacin kaɗan ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummatin ummiya la naktubu wa la nahsib asharu hakaza wa za mu al'umma ce ummiya al'ummar larabawa al'umma ce da ba sa rubutu sai dai su haddace saboda haka ba kowa yake rubutun da zai rubuta ba don haka kun ga a wannan lokacin yana da wahala a ce kowa ya haddace alkur'ani gashi dai bai gama sauka ba kuma kowa yake rubuta ba kuma ba ko da yaushe aka saukar da alkur'ani ba kowa da kowa yana gurin an gane ko to amma duk da haka akwai cikin sahabbai waɗanda suka haddace alqur'ani wanda ake ambata sunansu kadan daga ciki akwai alkhulafa'ur rashidun wanda duka sun haddace alqur'ani alkhulafa'ur rashidun duka sun haddace alqur'ani ubay ibn ka'ab shi ma yana cikin mahaddata alqur'ani abdullahi dan mas'ud shi ma yana cikin mahaddata alqur'ani salim maula abi huzaifa shi ma yana cikin mahaddata alqur'ani muawiya ibn abi sufyan sai yana daya cikin marubuta marubuta kuma sannan shi ba yana cikin mahaddata alkur'ani zai duk da ko kusa shi ne ma ya shugabanci kwamitin tattara alkur'ani din gaba ɗaya shi ma yana cikin mahaddata alkur'ani to wannan kaɗan daga cikin su ba wai su nan ba wannan kaɗan daga cikin wanda suka haddace amma dai in ka ji ana lissafa abu to ba yawa ne da shi ba in yana da yawa to ma ba zai lissafa ba kamar a ce nawa mahaddata nawa ne a bauchi to kaga a ce za a ba da wannan assignment din gaskiya an ba mutum aiki ba ta Eh. Ah, sannan sai tambayar ƙarshe wai shi lokacin shan ruwa ba shi ne daga faduwar rana ba sai dare ya ɗan shigo kamar yadda wasu suke cewa faduwar rana daban dare daban allah cewa sun ba musu yama ilan naili sannan ku cika azumi zuwa dare ba zuwa faduwar rana ba shin faduwar rana ba ita ce dare ba to wannan wani fiƙo ne sabuwar da ya fita daga cikin ka'idar larabci ma gaba daya ka'idar larabci da man ko dai yini ko kuma dare babu wani abu tsaka tsakiya shi ba yini ba shi ba dare ba eh, in rana ta hudu kenan rana ce lokacin idan rana ta faɗi kenan dare ne wanda shi ne da sabon duk masu hankali a duniya duk masu hankali a duniya ba wanda zai ce rana ta faɗi kuma ba dare ba wani abu ne sunan shi daban shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza aqbalat ash-shamsu minha huna wa adbarat minha huna faqad aftara sa'im kaga kuma shi ne zai gaya maka me ake nufi da thumma atimmu siyama ila al-layl thumma atimmu siyama ila al-layl din annabi ya kamata ya kuma fahimtar sa sai ce idza aqbalat ash-shamsu min hahuna idan rana ta hudo daga ta hudo daga yamma daga gabas wa aqwa adbarat min hahuna ta hudo daga nan ta ba ta ba da baya ta nufi nan wato ta tafi yamma ta fadi faqad aftara as-sa'im to lokacin bude bakin mai azumi yayi a wasu malamai suka ce ma maganar sa da yace faqad aftara sa'im yana nufin azumin ka ya zo karshe wato ko baka komai ba azumin ya kare matukar dai rana ta fadi to shikenan azumin ya lokacin azumin ya expire yadda ka san katin waya in ka sa kana magana ko ka gama magana ko ba gama ma din kudin ka suka kare za su ci gaba da sakin ba su ci to haka abin yake faqad aftara sa'im kawai lokaci ya kare the time is over lokaci ya kare saura ka babu kuma sauran azumi shi yasa suka ce ko da a ce za ka dage a lokacin ka ce kai ba za ka dan kara lokaci wai watakila ka fi samun lada wannan duk a banza wannan lokacin duk bata lokaci ne ba kare lokaci ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana sahabban su yi misali ma shi yana yi saboda shi ba daidai yake da su ba shi yasa malamai suka ce misali wato zartar da azumi a haɗe wato mutum maimakon ya buɗe baki sai ya wuce kawai ya saɓi zarci sai gobe rana ta faɗi sannan ya buɗe baki to ya haɗa yini biyu ko yini uku to wannan abin da kususiya ce daga cikin kususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya hana misali yace inni lastu ka hayatikum ni ba kamar ku nake ba abitu yut'imuni rabbi wa yasqini kwana nake ubangiji na da ciyar da ni na shayar da ni ma'ana yadda ni nake samun gamsuwa ta yadda na samu wato giza'un ruhi ciyarwa ta ruhi ko ba haka kuke ba saboda haka na shagalta da ubangiji na ta yadda ba zan jiyu ba ba zan kishi ba ko ba ku da wannan ba wai ana nufin Allah ana bashi abinci a nabi yana ba ana bashi abinci ya ci ba ko a bashi abin sha ya sha aka ce an bashi abinci an bashi abin sha ne ya ci ko ya sha to ai ba wani birgewa a nan in har abinci za a rika kawo masa irin yadda ake kawo maryam anna laki haza qala to min indillah in har haka za a yi masa to kaga ba abin birgewa anan jiza'ur ruh ake nufi da siqa'ur ruh ciyarwa ce ta ruhi ta yadda tunaninsa da halartowarsa ga ubangijinsa kan sa shi ma ci da sha ba zai tuna su ba wannan shine abin da ake nufi shi yasa malamai suka ce ba kyau mutum ya yi misali ya ce ba zan ajiye azumi ba yanzu yau sai gobe zan hada kwana biyu in yi su a gaba daya wannan khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ce sahabbai inni lastu ka hayatikum ni ba irin ku ne ba a waɗannan su ne tambayoyin da zamu ansa sai kuma gobe insha Allah za mu tashi daga kan aya ta 51 da nan muka tsaya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون نعم الله تعالى يأتي وقال الله كما الله يأتي لا تتخذوا إلهين اثنين كذا كلكي أبا ومبوتا قدابيو إنما هو إله واحد شيء الله أبو مبوتا إيه تل fa ya farhabun dan haka ni kadai za ku ji tsoruna mun ce wannan aya tana magana ne akan wata shirka ta musamman ba shirkar da laraba suka saba da ita ba duk da cewa akwai wasu kabilun larabawa saboda kusancin su da farisawa wato farisawa suna musu mulkin mallaka ya sa sun karbi wannan akidar kamar a banu tamim da da bakar ibn wa'il kabilu ne daga cikin larabawa sun karɓi wannan akidar amma majoratin larabawa ba su san wani aƙida su aƙidar bautar duwatsu bautar gumaka bautar alloli barkatai to amma majusu mutanen farisa tun kafin ma bayyana annabi ibrahim alayhi wani da ake kira kiyomar shi ya fara ƙirƙiro musu wannan addini na na na na majusu wato addinin bautar alloli guda biyu a ce akwai allan alheri akwai kuma allan sharri allan alheri shine yazdan wace yazdan allah shari kuma shi ne a harbon a harbon shi ne allah shari kuma sun ce da farko dai da allah ɗaya ne shi ne allah alkhairi ɗin kuma yana nan a allansa kusan shekara 990 bai samu abokin tarayya ba sai kawai ya zauna ya rika tunani to yanzu inda wani zai fito ya ce zai shi ma karɓi wannan matsayin nashi ya kenan za a yi to wai wannan tunanin kawai sai ya haifar masa da matsala sai wani allah ya bangaro daga cikinsa shi ko baki kirin allan duhu shi ko sai zama allan sharri to daga nan suka shiga suka shiga gwagwarmaya da fada da fafutuka har abada kuma za su ci gaba da wannan fada ne wanda shine ne ma'arri eh, a cikin eh, luzumiya ɗinsa yake cewa fakkara ya zdano ala zirratin fasiga min tafkirihi a rumun to ya zdano ya yi tunani haka kawai kwatsam ya yi tunani daga wannan tunanin nasa kuma sai aka kera masa arubun ya zama masa matsala sauraka farkon addinin majusanci ana kiran shi zaradashtiya shine farkon addinin addinin su wanda shi zaradasht shine wanda ya ya jagoranci abin wannan tun kafanin eh, haihuwar annabi isa a.s. da karni na shida gabanin aiko annabi isa a.s. Ah, suna da littafi su zaradashtiya da suna da littafi da suke suke karantawa wanda a ciki ya kunshi hukunce-hukuncen addinin nasu na majusanci wanda littafin suna kiran shi zandafista a cikin suke karanta abubuwan da suka shafi addinin daga baya kuma wasu addinai suka ɓangaro daga cikinsa wanda duk a karantarwar abu ɗaya ne iri ɗaya ne illa iyaka ne mutanen sun sha bambam kuma kowa da inda yake jan mutane kamar yadda jiya muka faɗa almanawiya wanda wani ne da ake kira mali shi ya kirkiro musu ita ake gingina addinin zuwa gare shi shi kuma ya bayyana ne a zamanin wani sarki daga cikin sarakunan farisa wani sarkin farisa da ake kira sabur ibn ardashir a binnan shekarar miladiya tana 238 zuwa 271 to wanda muka ce shi wannan mani zuwansa ya tattakura ya hana komai ya hada ruwa komai ya haramta to bayan tafiya ta yi tafiya shekaru sun shekaru mutane sun shiga cikin matsuwa da takuruwa to sai marzak ya bayyana shi kuma da ya bayyana shi ma a matsayin wani ne wanda zai kawo musu ɗauki zai kawo musu agaji daga wahalar da suke ciki sai ya zo musu da tashi da shari'a amma dai ana nan akan wannan bautar ne su ne da ba wai an canza wannan ba amma dai wajen tsare-tsaren yadda za a yi bautar sai ya canza musu shi sai ya zo musu da al'ibahiyya ya ce komai ma ya halatta musu wanda a zamanin wani sarkin faris da ake kira kubas shekarar hijira ɗari abin da miladiya hudu da tamanin da bakwai zuwa dari biyar da ashirin da uku to wannan su mazdakiya su ne kusan na ƙarshe musulunci ya zo riski wannan almazdakiya din nau'i ne na majusanci kuma aka ci gaba da bautar waɗannan alloli guda biyu ilahun ilahun ilahun khairi da kuma ilahun sharri ilahul khairi shine yazdan ilahun sharri kuma shine ahrumun kuma shi ilahun khairi ana ba ba ba jin tsoron sa saboda shi kullu kullu shi alheri yake zaka shi ba a jin tsoron sa wanda ake jin tsoro shine ilahun sharri shi yake jin tsoro to shi ne Allah ta'ala yake cewa wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn kada ku kuskura ku riki alloli guda biyu an faɗi isdayn duk da cewa karmar ilahayn tana nuna tasdiya kamar da muka faɗa jiya saboda a nuna waccan aqidar ba ake magana a kanta. shi yasa aka kawo kalmar isnaini wanda suke da isnaini isniya da cewa alloli biyu ne inna ma huwa ilahu sai kuma aka ce wahidu shi abin bauta ne ko guda ɗaya saboda larabawa a lokacin ba wai suna inkarin Allah shi ilahun bane sun yadda shi ilahun ne amma ba wahidun bane akwai wasu da zama mutawa su ne kananan allolin shi yasa suka yi suka yi wa mamakin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la ilaha illallah yace ajal al-alihata ilahan wahida su wannan shine abin mamakin su ba wai ya ce akwai Allah ba wanda shi ma ilahu bane a'a abin mamaki ya zai zama daya to shi yasa Allah sai nana ta wahidun dan a san maganar anan ba ta a tabbatarwa da Allah uluhiyar kadai bane a'a shi kuma shi kadai ne tilo wanda za a bautawa fa iya ya farhamu kuma ni kadai za ku ji tsoro na to kar ku ji tsoron wani wai shi ilahu zulmati ko wani menene wanda kuke zitan cewa zai zai zai haifar muku da da sharri babu wanda zai iya saukar muku da amfani ko ya ya muku da abin da yake aka san haka sai Allah Shi ne yake yin wannan ne mai bayarwa ne mai hanawa shi mai mai amfanarwa shi ne mai cutarwa su haka babu wanda zai iya yi muku waɗannan abuwa sai Allah don haka shi kaɗai ya kamata ku tsoro sannan ce ce walahu ma fi samawati wal wala walahu ma fi samawati wal art, wannan shi ma duk martani ne ake ba su abin da yake cikin sammai da abin da yake ƙasa duk nashi ne wannan lamun lamun mulki ce lahu din nashi ne ma'ana shi ya halicce su kuma bayan sa ne kaga shi yake sarrafa su yadda su yake su don halitta sace to kaga tunda don halitta sace kaga ba Allah kenan shi ne kadai Allah wannan da kuke faɗa ilahun abinda khairi da ilahun sharri ko ilahun nuri da ilahun zulma haske da duhu wannan ai duk wasu mazahir ne daga cikin abubuwa ne da ake gani da suke faruwa ko a sama ko a ƙasa to sama da ƙasan da abin da yake ciki duk nashi ne kabe kenan ba za su zama Allah ba don in za su zama Allah sai sun mallaki wani abu su ma suna da wasu halittu da suka yi sannan sai zama Allah in kuma har ya zan ba su da kowa ba su da halitta ba su da komai to kaga ba su ba su zama Allah ba ya zama ya kamata wanda zai zai zama shike da dukkan halittu gaba daya shi ya kamata ya zama Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sabbai da kasa sannan ya halicci az ya da duhu ya da haske ga haka da sama da kasa da abin da suka kunsa gaba daya da duhu da haske duk halittar Allah ne to tunda shine shine duk wannan aiki ta ya za ku daidaita wasu da shi ku ce su ma kamar su suke sai ce to amma duk da haka ga aikin da Allah ya shi kadai sun ballazi da kafaru bi rabbihim ya'dilu amma kuma bayan haka sai kafirai su suke daidaita wasu suke daidaita wasu da Allah to kaga tsabar zalunci kenan Allah ce walahu ma fis samawati wal ardh wala huddin wasiba kuma da'a biyayya gare shi take har abada wato duk wani wanda za a yi masa biyayya biyayya tana da ƙarshe kamar da take da farko tana da ƙarshe da da babu shi ba shi yake biyayya ba sannan kuma ran da duk aka ce ba shi ko ya halaka ko ya bar duniya ko ya bushe shikenan kuma wani ne daban amma ubangiji baya da farko baya da ƙarshe saboda ta ga shi biyayyar da ake masa ta har abada ce ba za ta yanke ba wannan shine ma'anar wasiban wasiban ai da'iman sai Allah ta wala azabul wasib ai da'im wanda baya yankewa to Allah ta'ala shi ake yi wa biyayya biyayyar da ba ta yankewa saboda shi ba karewa yake ba shi ba abin nan ba gushewa yake ba babu wani lokacin da za a ce babu shi kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram saboda haka ubangiji shi ko da yaushe har abada yana nan ba ba zai tsare ba saboda haka shi kaga biyayya gare shi take har abada addini zai iya dauka wannan ma'anar wala huddini ko zai iya dauka ma'anar diyana wato addini gaba ɗaya na Allah ne saboda haka babu wani wanda za a bautawa da wani addini in ba addinin Allah ba kamar yadda Allah ta'ala ke cewa fa ghayra dinillahi yabghun wani addinin suke nema ba na Allah ba ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام sauraka addinin nan wannan da ya aiko annaba da shi duka na tauhidi shine addini a gurinsa sauraka addini har abada na Allah ne shine addini sauran da abubuwa da za a fito tarkace ne ba addini ba ko da an kira su sunan su da addini to ba addini bane sauraka kalmar din anan za ta iya zuwa da ma'anar biyayya da da'a za ta iya dauka ko ma'anar addini za kuma ta iya ɗaukar ma'anar sakamako yi da ake cewa maliku yau biddi ko maliku yau biddi ubangiji shi ne mai mulkin ranar sakamako wannan kuma dan a yi musu hannunka mai sanda bisa ga abin da suke ja suke musu a kansa suke ta ba a kansa na tashin alkiyama to akwai ranar da ranar tashin alkiyama tana nan kuma shi ne zai yi sakamako duk aya za ta iya ɗaukan wannan sannan Allah ya ce afa ghayra Allah tattaqu yanzu wani ba Allah ba za ku ji tsoro sauraka babu wani wanda ya cancanta ku ji tsoro sai shi wanda yake da waɗannan sifofi yake da halittar sammai da ƙasa da abin da duk suka kunsa sannan kuma yake da da'a wacce ba ta ba ta yankewa shi ya kamata ku ji tsoro ba wani Allah ba sannan Allah ya ce wa ma bikum وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون نعم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون sannan Allah ta'ala ya ci gaba da ba su labarin cewa shi ke da shi ya mallaki amfanarwa da cutarwa kuma duk abin da bayi suke walwala a cikinsa na arziki ko lafiya ko zaman lafiya duk wani abu da za su samu kanshi a cikin na daɗi to daga Allah ne ni'ima ce daga gare shi abinda za su samu kansu a ciki na jin daɗi da walwala to ni'ima ce daga ubangiji falalarsa ce ihsanin sa don haka shi kaɗai ya kamata su bautawa cewa ma bi kun ni'matin fa min Allah kuma abin da ke tattare da ku na ni'ima to daga Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi tajarun sannan idan wata cuta ta shafe ku zuwa gare shi shi kaɗai kuke kai kuka thumma idza kashafa dhurru ankum idza fariqun minkum bi rabbihim sannan idan ya yaye muku cutar sai ga wasu jama'a daga cikin ku kuma suna hada ubangiji da wani liyakfuru bima atainahum dan su kafircewa abinda muka ba su da ni'ima fatamatta to kuje ku ji dadin kadan fa sawfa ta'lamuna ba da tsewa za ku sani ubangiji ta'ala yana gaya yana wa duk duniya wa ma bikum min ni'mati duk abin da kuke cikin sa na ni'ima duk abin da kuke samu na ni'ima kace ni'ima dukkan wata bukata ta dan adam wace rayuwarsa ba za ta yi ba sai da ita tashin karkashin ni'ima abinda zai raya masa gangan jikinsa abinda ba zai samu tsayuwa da sa ba sai da su sunan shi ni'ima haka tun daga ran da Allah ta'ala ya busa maka da iskar da kake shaka da kasar da kake takawa da abincin da kake ci da ruwan da kake sha da lafiyar da kake tunkawo da ita da nasarar da kake samu lokacin da ka dumfari wani abin da yake maka barazana dukkan waɗannan abubuwa ni'ima ne daga Allah saboda haka duk wani abu da yake takama da shi kake jin dadin sa ni'ima ce daga Allah shi yasa ubangiji ce wa ma ma dinnan ta kunshi duk waɗannan abubuwa wa ma bikum min ni'matin kowane irin ni'ima ce fa min Allah to daga Allah ne kamar Allah ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma a asabaka min sayyi'atin fa min nafsi duk wata hasana duk wani abu mai kyau da ya same ku to daga Allah yake abinda kuma ko shi mara kyau ku ka jawo kanku to wannan shine aqida ta mu'mini aqida ta mumini yakan ji cewa duk wata ni'imar da yake ciki Allah ne ya bashi sannan hatta ni'imar imani ni'imar tsoron Allah nemar bautar Allah yana jin cewa duk daga Allah in ba dan Allah ya so shi da wannan ni'imar ba zai ga sunan miliyoyi su suka mafi yawa wanda ba su da imanin wa ma aktharu an-nasi walau harasta bi mu'mini yawancin mutane ga sunan ba ba masu imanin bane shi Allah ya bashi imanin ya sa shi cikin musulmi cikin cikin ah, tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa wannan zabu to ita kanta wannan ni'ima ce da wajibi ya gode wa Allah a kanta shi yasa ɗan aljanna bayan sun kai inda za su kai tafiya ta tuke musu a gidan aljanna kowa ya sauke kayansa ce alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan wato ya nuna mana hanyar da zamu ba har mu zo wannan gidana aljanna wa ma kunna linahtadiya ba za mu gane hanyar da za mu bi mu zo nan laula an hadana Allah ba dan ubangiji ya dora mu akan ta ba da za a bamu da hankalin mu to za mu ba za mu yi wani guri daban amma Allah ya dora mu shi yasa Allah ce walakin Allah karraha walakin walakin Allah karraha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان وبنجي حبب إليكم الإيمان ya sa muku san imani a zuciyarku Wazan zayyanahu fi qulubikum kuma sanda ya kawata shi a zuciyar a zukatanku wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ya sa muku kin fasikanci da kafirci da kangarewa ulaika humur rashidun sai ce fadlan min Allah wa ni'ma wannan falala ce daga Allah da ni'imarsa don haka fa ma bikum wa ma bikum min ni'matin fa min Allah dukkan wata ni'ima sawa'un ta jiki ce ko ta ruhi ce to daga Allah take sannan Allah ce thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi tajaru sannan idan wata cuta ta shafe ku zuwa gare shi shi kadai kuke kai kuka al-jawru fi rafu rafu rafu saut shi kadai kuke kai wa kukan ku ya yaye muku wannan cuta ma'ana kun san cewa babu wanda ya yaye muku cutar sai shi to gare shi kuke komawa da haka gurinsa za ku je ku nace akan cewa ya jaye muku cuta wato shi dan adam lokacin da yake cikin ni'ima saboda mutunci baya tana cewa Allah ne ya bashi amma in ya shiga cikin matsala ya shiga cikin bala'i to shi kenan kuma sai ya dawo yana tana Allah a roki Allah a roki Allah a roki Allah amma san da yake cikin ni'imomi to kuma zai fitar da haƙƙin Allah ba ba zai ba wa Allah haƙƙinsa ba zai tuna da Allah ba aka sima wata kila sai ya faɗa da Allah ne ta hanyar faɗa da gaskiya to amma lokacin da zai shiga cikin matsala to a lokacin kuma sai tuna ai akwai Allah kuma Allah shi zai yaye masa ba wani wanda zai yaye masa to sai ga lokacin kuma sai sai ya manta da duk wani hauba haubarsa da duk wata homa da yake da wata kawo da jin ya isa sai kuma ya koma yana cewa a roƙa mana Allah a roƙa mana Allah in kuma abin ya tafi sai kuma ya koma ya ci gaba da sharholiyarsa wa idza masakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila albarri a wa kana al kafura Allah yake gaya musu ce idan wata cuta ta shafe ku kuna cikin teku igiyar ruwa ta fara turoko ruwa ya fara turoko yana neman halaka ku ta tad'una illa iya duk wanda kuke kira da can kuke bauta masa sai ku manta shi sai Allah kawai za ku tuno falamma najjakum ila albarri lokacin da Allah zai kubutar da ku ganku akan tudun kasa kun samu abin nan a'radtum dan ko sai ku ci gaba da bijirewa kuma Allah ce wa kada al-insanu kafura kai dan adam ya zama mai butuli ne dan adam butuli ne Allah ta'ala ya ce wa idza massan nasa dhurrun da'aw rabbahum munibina ilayhi ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون idan wata cuta ta samu mutane shi sai su rika kiran ubangiji suna masu mai da al'amari gare shi idan kuma ya ɗanɗana musu wata rama sai ga kowansu daga cikinsu kuma sun shiga shirka sai a koma kuma wato faɗa da Allah bawa shakka wanda ɗabi'a ce ta ɗan adam mutulu wanda yake da saurin mantuwa sai manta da cewa ga shi da inda yake ga halin da ya shiga ga kuma taimakon da Allah ya masa nan da nan sai kuma ka je kamar ba shi ba lokacin da mutum ya kwanta rashin lafiya kowa ya gaishe sai ya tausaya masa amma in ya tashi to kuma sai gashi wani ya koma cikin sa kamar ba shi ba shi yasa Allah ta'ala ya ce thumma idza kashafa ad-durra ankum idza fariqun minhum minkum bi rabbihim yushrikun sanda idan ya yi muku cutar sai ga cewa ga wasu jama'a daga cikin su wannan dan a nuna cewa maganar da farko da Allah ya ce wa babu kun bin ni'matin fa min Allah da kowa da kowa yake to ba kowa ne kuma yake mantawa ba wasu ne za su manta shi yasa sai ya ce thumma idza kashafa dhurru ankum idza fariqum minkum kaga wannan shine insafi Allah ya san akwai wanda ba sa ba sa cikin masu mantuwar to amma ana samun kuma wasu jama'a wata tawaga daga cikin ku bi rabbihim yushrikun suna shirka da ubangiji ku duba yadda ubangiji ta ala yi ta'abin idza massa aka yi amfani da kalmar massa wato dan a nuna lakin dan adam massa dan shafa wato cuta ta dan shafe ku wato koyaya take da ba zai jure mata ba duk ta sai ta tayar masa da hankali saboda haka sai kaga yana ta bige-bige da zai samu lafiya ba zai iya ba zai iya hakuri ba shi yasa Allah ta'ala ya amfani da massa wanda take nuna abin sama sama ne shafa ne Allah ce ya furu bi bima nahu. domin su kafirce su butulce da abin da muka ba su ni'ima su manta da duk ɗaibomin da suka musu lokacin da suka samu kansu a cikin a cikin yalwa ubangiji ya ce fatamatta'u to ku ji daɗin ku fole ku je ku fanta ma yadda yadda kuke so ku yi abin da kuka ga dama wannan barazana ce razanarwa ce da tsoratarwa umarni ne na taubik kamar da Allah ke cewa i'malu ma shi'tum ta ma ta'maluna basir ku yi abin da kuka ga dama din kamar yaron ka bayan ka gama fara ka ce to ka je ka ci gaba ba umarni kake ba shi ci gaba da laifi ba amma razana su kake cewa abin nan da yake yake yi ba zai ga ƙarshe ba zai ga kikkiawan karshe ba shi yasa yace fatabatta'u fa sawfa ta'lamu ku je ku ji dadi da sanda za ku sani wato ba da dadewa ba za ku gane kuran cewa abin da kuke yi ba zai haifa muku da mai ido ba sannan Allah ce wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون Allah ya ce wa aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum sannan uh, kuma suna sanyawa abinda ba su sani ba wani kaso daga abinda muka azurta musu tallahi la tus'alunna amma kanu taftaro na rantsi da Allah la tus'alunna lalle tabbas hakika sai an tambaye ku game da abinda kuka sance kuna kuna kirkira na ƙarya wa yaj'alu lillahi Banat kuma suna sanya wa Allah 'ya'ya mata subhanahu tsarki ya tabbata gare shi wa lahum ma yashtahum su kuma abinda suke so shine nasu Wai za bushira ahaduhum bil unsa idan aka yi wa ɗayansu albishir da ya mace zalla wajhuhu muswaddan sai fuskarsa ta ci gaba da zama baka irin wa huwa yana cike da haushi ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira yana ɓaɓɓoye wa mutane saboda munin bisharar da aka yi masa a yumsikuhu ala hudin yanzu ya rike wannan abin bisa wulaƙanci? an biya su hufi turab ko kuma ya rufe shi a cikin ƙasa ala sa'a ma kuma saurara abinda suke hukuntawa ya yi muni wannan wani ɓangare ne daga cikin kufuranun ni'ima da ɗan adam ya yi wa Allah kuma yake kai ubangiji ta yatu wa ma bikum min ni'matin fa min Allah abinda duk gani na ni'ima daga Allah ne ko bai nashi ne to amma ga wani wani misali da yadda dan adam yake wa Allah mutunci larabawa kafin zuwa musulunci cikin ni'imomin da Allah ya ba su Allah ya ba su ni'imomi na dabbobi da na kayan abinci wato kayan kayan gona suna sun hukuma gumaka ababen bauta sun yarda akwai Allah amma kuma waɗannan su za su kai su ga Allah da haka abinda Allah ta'ala ya ba su na shuke-shuke ko ya ba su na dabbobi to sai su wani ware su ware wani suke wannan na Allah ne sai su ware wani ko su wannan na gumaka ne to idan na gunki din ya samu matsala sai a ɗauke na Allah sai a bar shi shi a ce ai shi ganiyun ne shi mawadaci ne kan musu suka fi bukata sai ɗauki na Allah sai a maida abinci haka nan dabbobi su ma sai a raba sai a ce waɗannan na Allah ne waɗannan kuma na gumaka ne idan na Allah ɗin wato na gumakan suka samu matsala ko aka yi baƙo to ana Allah za a dauko a yanka ba na gunkin ba a ragon da ko barakin da aka ce wannan na gunki ne wannan Allah ne to in ba ko yazo to ana Allah za a yanka ba za a yanka da gunkin ba shi sai a kyale shi a ce wannan da gunki ne idan suka haɗe to inda za su haɗe na gumakan su je su shiga cikin na Allah to da yadda za a sai an fito da su an bai da su ga gumakan amma in na Allah ne suka shiga cikin na gumakan sai a kyale ta ce wannan shi ai mawadaci ne ba ya da matsala idan na gunki ya halaka ya mutu wata dabba da aka ware a ta gunki ce ta mutu to a cikin na Allah za a biya a ɗauko a bawa ce a maida a gunki amma inda Allah ne ya mutu shi shikenan ya mutu shi ya kashe kayansa <laughs> to kaga wannan rashin rashin hankali har ina duk abin nan fa na Allah ne kamar da Allah ce wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'ami nasiban hmm. fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina fama kana li shuraka'in fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim hmm. sa'a ma yahkumun in gaskiya ne in aka raba ko aka bashi nashi abu kowa da kayan sa bane amma a ce ga wannan na Allah ne ga wannan kuma na gunki ne in ba ko yazo sai da wani Allah kuma a yanka a bashi a na gunki ba za a taba masa ba sauraka yadda dai suka ga dama suke yi kuma abin da yasa ba a taba na gunkin abin da yasa shi na gunkin baya tabuwa akwai masu bin kaji akwai masu bin sawo saboda sadana din waɗanda su suke su suke kula da sha'anin gumaka ai su suke cinyewa shi Allah ba wanda zai tura ya bi sawun dashi amma su waɗannan gumaka akwai wasu tika-tika a mutane suna zaune a gurin katti sauraka in abin ya zo nasu ne fa da gunki-gunki ne mai zai ci to da zarar aka ce na wani nasu ya ji ya shiga cikin wanda aka ce na Allah ne to za su bi kajin kan a dawo musu da shi amma na Allah in ya shiga ciki to ba wanda zai bi da ai wanda na Allah ne ba na kowa ne. to kaga ko a hukunci aka yi irin wannan akwai zalunci a ciki gaba ɗaya arzikin nan nashi shi yake shi ya halicci duka abubuwa amma kuma a rika irin wannan rabo haka shi yasa Allah ce waje wa ma zara, mimma zara'a mimma khalaqa abinda shi ya halitta da kansa sai aka ce haza lillahi bi zabi aka riya wannan na Allah ne wa haza li shuraka'ina wannan ko na gumakan mu ne fa ma kana bi shuraka'ihim fala yasilu ila Allah wanda yake na gumaka to ba zai je ga Allah ba wa ma kana lillahi fa huwa yasul ila shuraka'i wanda kuma yake na Allah ne to shi zai iya zuwa ya shige cikin na na abokan gaba da ce wannan wannan hukunci da suke yayi ne shine nan wani yake ta waje aluna lima la ya'lamuna nasiba suna sanyawa abubuwan da ba su san hakikalin su ba ma gumakan da suke bauta wa dinnan ba san hakikalin su ba in ya illa asma'u sabaitu biha antum wa ba'ukum ba anzalallahu Allahu biha min sultan yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus ubangiji yace ba wani abu bane suke bautawa illa asma'un wa sunaye ne kawai amma ba wani hakika kawai wani kundin kane wani wahabi ne wata tatsuniya ce kawai a kwalwarsu saboda haka gunki ne wanda ba san hakikanin sa ba amma kuma sun dauko abin da Allah zai ba da shi na arziki sun ce da gunkin ne lima la da ai la ya'lamuna haqiqatahu ko kuma lima la da ya zama wannan fa'ilin yana koma ga su gumakan gumakan nan da ba san komai ba ba su da hankali ba sa ji ba sa gani a ce kun ware wani kaso kun ce wai nasu ne Allah ce sa Allah ce min mara zaknahum dan a ƙara fito maka da munin abin mu muka ba su arzikin mu muka ba su amma sun ɗauka sun ce da gunki ne Allah ce tallahi na rantsi da Allah ubangiji ya rantsuwa da zatinsa ya yi rantsuwa da kansa me yasa ya yi rantsuwa? saboda wannan batu ne na alkiyama ta su ko ba su yadda ma akwai alkiyama ba suna inkarinta mai inkari shi ake rantsuwa shi yasa ubangiji da ya zo batun za a tambaye su tambayar nan ba a nan bane sai an je can to sai aka yi rantsuwa dan a nuna musu cewa alkiyama tabbas ba za ta zo duk da suna inkarin ta sannan a ka'idar larabci ta rantsuwa da ta tallahi ana yin ta ne ga abin mai man mamaki shi da ake rantsuwa da ta to nan dan a nuna maka cewa abin nan da suke yana akwai ban mamaki Allah ya bada arziki amma kuma a ba a babu wani a ce shi na wancan ne shi ko a hana shi in har za a bayar to a ba shi mana shi ai nashi ne to abin nasu da ban mamaki shi yasa ubangiji ya amfani da kalmar ta wanda su larabawa su san me take nufi tallahi la tus'alunna lalle tabbaci hakika sai an tambaye ku amma kuntum taftarun game da abin da kuke yi na ƙarya na kage to banda wannan kuma wa yaj'aluna lillahi albanat subhanahu wannan shi ma dai duk wani nau'i ne daga cikin nau'in kafircewa ni'imar Allah wa yaj'aluna lillahi albanat suna sanya wa Allah ya'ya mata subhanahu tsarki ya tabbata gare shi wato kafirai a wannan lokacin suna da aqidar cewa mala'iku mata ne tunda mata ne kuma ƴaƴan Allah ne kamar da Allah yake cewa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadun rahmani inaka Allah ce a ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wasalu ubangiji ya ce suka sanya mala'iku waɗanda bayan Allah ne kuma suka ce mata ne tunda mata ne Allah ce kun ce mata a ashahidu khalqahum a gaban ku aka yi halittar ko ga mata ne Allah ya kore cewa mala'iku mata ba mata ba Allah ce wannan abin da kuke faɗa kuke shaidawa da shi sai an rubuta kuma sai an tambaye ku ku kawo hujja tunda ba a gaban ku aka halicce su ba ya aka kusan mata ne Ba ga abin da ake karanta wa yara haka islamiyya sai ana maganar mala'iku sai a ce ba mata bane ba maza bane su mala'iku ba mata bane ba maza bane ba mata bane wanda alqur'ani ya ce ba mata bane saboda haka kai ma za ka ce ba mata bane in ka ce ba maza bane to waye ya ce kuma ba maza bane <laughs> Allah ne bai faɗa ba in ka ce a ba maza bane a shahidu khalqan gaban ka aka halitta su ga ba maza bane da haka ba za ka kore abinda Allah bai kore ba tun da gaibi ne ka bar shi haka mana ba maza bane ba mata bane eh Allah ya kore ba mata bane ba maza bane to ina ka samu wani ka duk abin da Allah bai kore shi ba kuma gaibi ne ba kore shi ba ba za ka kore shi ba a duk mala'iku da Allah yake turowa in za su yi in za su fito a sifa ta mutum a mace suke fita ko a namiji ba su taba fitowa a mace ba ba su taba fitowa a mace ba sai dai sai dai zuwa surar namiji kai da malaika jibril ya zo wa maryam alaiha a surar a namiji قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا قتال فتمثل لها بشرا سويا sai zama mata mutum wato haɗaɗɗe ya uzu bin da ya ta gayayo kanta ga dangane ta ce ina neman Allah ya tsare ni da kai in kai kana jin tsoron Allah qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya a namiji ta ganshi sai ta zata wani dan iska ne zai kama ta farmaki shine ta yi wannan isti'aza jibril din zai zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yakan zo a tura mutum kamar da kuka san hadisi na biyu a cikin arba'una hadisin hadisin umar na nahnu جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رجل شديد شديد بياض الثياب شديد شعري لا يرى عليه أثر السفر mutum da ya fito amma a shugarar dan kauye ba kauye haka kuma matafi wanda bai yayi birin gitsa da haka to haka da yana mala'ikar jibril yakan zo a surar dihiyatul kalbi ɗaya da cikin sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallama wanda da Allah ya bashi tsare da kyau yana cikin ɗaiɗaiku da ake lissafawa masu tsare da kyau cikin sahabbai to idan jibril zai zo yakan zo a surar dihiya saboda asali surar mala'iku mai kyau ce ba sura ce ta kyawawa sai sa Allah ya zo min ratin fastawa zo ratin zu jamalin suna da kyau hmm. saboda haka an za su zo a surar mutum sai su fito a surar mutum da ke kuma to yana fitowa a surar abin nan saboda haka kore cewa ba maza ba ne wannan ba wani dalilin da inda ba maza ba ne Allah zai ce kowa ba maza ba ne saboda haka ka fashe yadda Allah ya bashi haka wa yaj'aluna lillahi banat suna sanya wa Allah 'ya'ya mata wato suna cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne subhanahu Allah ya tabbata gare shi ya tabbata gare shi a jingina masa ɗa ko da namiji ko da mace kowane iri a nan tsarkake kansa da ubangiji da yanzu tsarkake zatinsa ba wai yana tsarkake zatinsa ba ne don an jingina masa ya mace kawai da a ce namiji ne ba zai tsarkake kansa ba a'a tsarkake nan zatinsa da yake yi saboda an jingina masa ɗa shi yasa aka jinkirta wa lahu ma yashtahu wa lahu ma yashtahu ta zo daga ƙarshe ba wai Allah yana damuwa bane dan su <coughs> sun zaba wa kansu ya'ya maza sun ce Allah nasu mata ne ba wannan bane kawai a cewa Allah din ma yana da ya'ya wannan shi kansa laifi ne to shi yasa Allah ya tsarkake kansa insha Allah a gobe za mu yi magana akan wannan matsala da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana Allah ya karba ayyukan Allah ya ba mu zaman lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da nan da ba wani wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 60 30 22 75 wassalamu alaikum rahmatullah.